أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكثره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تكاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله باين هكا يقوى ما سأل بركة ماذا دماتا muna godiya wa allah madaukake sarki da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na laraba da malam yake gudanar da darussa a wannan masallaci mai albarka muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya datar da mu yan uwa masu albarka hakika malam ya gabatar da darussa masu mahimmanci a baya ya gabatar mana da wasiyoyi da Allah madaukakin sarki ya mana wanda yake wajibinmu ne mu kiyaye waɗannan wasiyoyi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu wajen tsare waɗannan wasiyoyi da Allah madaukakin sarki ya mana maudu'in da nake so na tunatar da mu a kai shine wato tuba da kuma neman gafara wannan yana daga cikin abu mai mahimmanci abin da yake wajibi a kan musulmai domin mu samu cin nasara mu samu wato kaiwa ga kiyaye dokokin Allah dole jama'a sai mun koma zuwa ga Allah sai mun nemi gafaran zunubanmu sai mun tuba zuwa ga Allah irin waɗannan wasiyoyi da malam ya gabatar idan ba mun koma zuwa ga Allah mun tuba daga zunubanmu ba ba za mu iya aikata su ba domin ayyukan zunubai sukan kange mutum wajen aikin alkhairi ayyukan zunubai sukan sa wa mutum kasala wajen ayyukan alheri saboda haka wajibi ne tuba tuba daga zunubai da komawa zuwa ga Allah ba mustahabi ba ne, ba sunna ba ne, wajibi ne saboda ayoyi da hadisai da suka zo suke nuna haka saboda haka wannan shine mu da za mu yi magana a kai za mu tunatsar da kanmu ne wajen tuba da kuma neman gafaran ubangijinmu muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ya sanya mu cikin bayinsa da zai karbi tubansu ya sanya mu daga cikin waɗanda zai musu gafara hadisin da nake so na karanta mana shine hadisin al'agar ya yasa al-muzanni allah ya kara masa yadda yake cewa "Ƙala, ƙala, rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas tubu ila allahi wastaghfiruhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana yake cewa da sabansa yake kira ga al'umma yace ya ku mutane maza da mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tubu ilallahi wastaghfiruhu ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafararsa manzan Allah manzan rahama sallallahu alaihi wasallam al-ma'asun min al-ma'asi wa zunub wanda aka tsare shi daga ayyukan sabo da zunubai yace fa a atubu fil yawmi mi'ata marra annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle ni nakan nemi gafaran Allah a kullum a kullum sau ɗari manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda an gafarta masa zunubansa amma duk rana yakan nemi gafaran Allah sau ɗari amma in ka bibiye mu sai ya zama ba yin haka Allah madaukakin sarki ya umarci annabinsa bil istighfar fi aksar min aya Allah madaukakin sarki ya umarci manzansa da yin istighfari da neman gafara cikin ayoyi da yawa na alkur'ani daga ciki akwai inda Allah madaukakin sarki yake cewa fa'alam annahu la ilaha illa واستغفر لذنبك وللمؤمنين والله يعلم متقلبكم yake cewa fa'alan annahu la ilaha illa ka sani babu wani abun bauta da ya cancanci a bauta masa banda Allah madaukakin sarki sannan wasaghfir li zambi Allah madaukakin sarki yace ka nemi gafaran zunubanka ka nemi gafaran dukkan zunubanka wannan fi'ilu amri ne umarni ne al'amru kuma yaktadi wujub umarni yana wajabta wajibanci ne idan aka ce abu wajibi shine abin da in kai za a baka lada in baka yi ba za a ma uguba a kai wannan shine alwaji ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi to wannan umarni ne ba umarni ne na mustahabbanci ba haka nan a wata aya Allah madaukakin sarki yake cewa fasbir inna wa'adallahi haqq wastaghfir li dhanbi inna wa'adallahi haqq واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبقار الله مدوك جنسا كيكي شوى فاصبر كيها قري كيها قري وجن أيكا سابو كيها قري وجن يوى الله داء كيها قري وجن بري سابا الله كما كيها قري كسني شوى إن وعد الله حق lalle alkawari Allah gaskiya ne wasaffir li zambi sannan Allah yace kuma ka nemi gafaran zunubanka nan ma mun sake samun umarni da Allah madaukakin sarki yake wa bayinsa da su nemi gafaran zunubansu hakanan cikin suratul nasri Allah madaukakin sarki yake cewa idza jaa nasrullah ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله من تكين سنجيك سوى إذا جاء نصر الله والفتح إذا نصر الله يزور da kuma fatahi aka yi fatu makka kuma kaga mutane suna shiga addinin Allah jama'a jama'a to Allah ya ce wa manzan Allah fasabbi bi hamdi rabbika to kai tasbihi da gode wa ubangijinka wastaghfirhu kuma ka nemi gafararsa innahu kana tawwaba lalle shi Allah ya kasance mai karfan tuba ne nan take fastajaba sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya amsa umarnin Allah mafi kyawun amsawa wa kama bihi khaira qiyami ya tsaya wajen bin wannan umarni fiyayyen tsayuwa fakana lisanuhu da'iman mashgulan bil istighfar sai ya zama manzon Allah tun daga lokacin da wannan sura ta sauka sai ya zamo yana shagaltuwa da neman gafara ana allaili wa atrafan na'ar dare da rana annabi sallallahu alaihi wasallam istighfari yake an samu hadisi daga abu musa al'ashari allah ya kara masa yadda yake cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma asbatu gadatan kattu illa astaghfartu Allah ta'ala fiha mi'ata marra manzon Allah yace da dai ban taɓa wayan gari ba gari ya waye face sai na nemi gafaran Allah so dai manzon Allah fa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda an gafarta masa hadisi daga ibnu umar Allah ya kara masa ya yake cewa in kunna lana uddu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fil majlisi yaqulu rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim mi'at marra abdullahi dan umar yake cewa in kunna lana uddu li rasulillah yace lallai Musa sahabbai mun kasance muna kidayawa muna littafi muna ƙidayawa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin majalisinsa yana cewa rabbik firli wa tub alayya ya ubangiji na ka gafarta min ka karbi tubana innaka anta tawwabur rahim lalle Allah kai mai karban tuba ne mai jin kai ibnu umar yace muna kidaya wannan a majalisin in muna tare da manzan Allah muna kidaya wannan sau ɗari manzan Allah yake faɗin wannan in yana zaune yana majalisi duka wannan abu ne da yake nuna mana muhimmancin istighfari da wajabcinsa wajibi ne mu zamo masu neman gafarar zunubanmu mu zamo masu tuba zuwa ga Allah hadisi daga abu huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa inni la astaghfirullah yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi mi'ata marra yace manzon Allah la yace lalle nakan nemi gafaran Allah nakan yi istighfari na tuba zuwa ga Allah a wuni sau ɗari saboda haka saboda mahimmancin istighfari za mu ga idan manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya tashi yin sallah da istighfari yake buɗe sallah da istighfari yake buɗe sallah duk sanda zai yi sallah domin idan ya tashi buɗe sallah yana buɗe ta ne da istighfari idan yayi ruku'u yakan yi istighfari duk da mun sani cewa a ruku'u ba a addu'a sai tsarkake Allah to amma an samu annabi yana istighfari a ruku in yayi sujjada yakan yi istighfari in ya zauna tsakanin zaman farko dagowa daga sujjada kafin ya sake mai da kansa sujjada a ɗan wannan zaman yakan yi istighfari idan ya idar da sallah yakan yi istighfari wannan duka yake nuna mana mahimmancin istighfari hadisi daga abu huraira Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza kabbara fi salat sakata ya yace idan manzon Allah ya kabbara sallah da zaran ya yi kabbaran harma yakan yi shiru na ɗan wani lokaci kabla an yakra gabanin ya fara karatu abu hurere ce sai na ce ya rasu lalla, bi abi wa anta wa ummi a ra'aita su kuta ka fi wal ƙira'a ya ce shirin da kake yi min nan in ka yi kabbaran harma tsakanin kabbaran ga da fara karatunka me kake faɗi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wa abu huraira ansa ya ce ga abin da nake faɗi cewa nake allahumma ba'id baini wa baina khabayaya kama ba'adta bainal mashriqi wal maghrib yace neman gafara nake istighfari nake cewa nake ya Allah ka nisantar da tsakanina da tsakanin ƙuraƙuraina zunubaina kamar yadda ka nisanta mahudan rana da mafaɗan rana ka raba ni da zunubaina kamar haka Allahumma naqini min al ya Allah ka tsarkake ni ka tsabtace ni daga dukkan ƙuraƙurai zunubai kama yunagga yunakka sauban abyad yunakka saubun abyad kamar yadda ake tsabtace farin tufafi min daga dauda ya dawo fari kan kamar ba shi ne da ya dukun dukun ba haka annabi yake roƙon Allah ya tsarkake shi daga zunubansa ya dawo tsabtacecce fari kan Allahumma silni min khataaya ya Allah ka tsarkake ni daga zunubai na da ruwa da raba da sanyi ba da wuta da azaba ba to sanda annabi zai buɗe sallah bayan ya yi gabbara kafin ya yi karatu ya fara karatu ya yi isti'aza ya yi basmala sai ya karanta wannan sai ya yi da istighfari yake buɗe sallah in ya idar da sallah kuma da istighfari yake farawa daga aisha Allah ya kara mata yadda uwar muminai ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaksuru an ya kula fi ruku'ihi wa sujudihi yakan yawaita faɗin wannan zikirin istighfarin neman gafarar, a ruku'insa da sujjadansa ta ce yakan yawaita faɗin subhanakallahumma wa bihamdika اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي duk sanda annabi yayi ruku'u yakan yawaita fadin wannan in yayi sujjada yakan yawaita faɗin wannan kaga shi ma istighfari ya ta'awwal alquran yana fassara alqurani da aikinsa haka nan hadisin abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ya ce lallai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana ya kulu fi sujudi annabi ya kasance yana karanta wannan a sujjadansa duk sanda ya sujjada yakan ce Allahumma gfirli zambi kulla dukkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa sirrahu wa alaniyatahu annabi in yayi sujjada ya sa goshinsa a ƙasa yakan nemi gafara yakan ce ya Allah ka gafarta min zunubai na baki ɗaya dukkan huwa jillahu kaɗan ɗinsa da mai yawansa farkonsa da ƙarshensa ɓoyayyensa da na bayyane da na ɓoye ya Allah duka gafarta mu annabin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake wannan ina gani ga kai ga sauran mutane in har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kula da wannan yana yawan istighfari da tuba zuwa ga Allah wannan duk ana karantar da mu ne ya yi kamata mu kasance hadisin huzaifa Allah ya kara masa yadda lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana fadi tsakanin sujjada biyu in ya ɗago daga sinjada na farko kafin ya sai ya mai da kansa wannan zaman da ya yi yakan ce rabbi gizirli rabbi gizirli yakan nemi gafaran Allah hakanan hadisin sauban sahabin manzan Allah Allah ya kara masa yadda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya kasance idan sarrafa min salati idan ya idar da sallansa yana sallamewa in ya idar da sallah yakan yi istighfari yakan ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sau uku kun ga mun ga ya fara da istighfari ya kare da istighfari ruku'u istighfari sujada istighfari wa hakaza kana sallallahu alaihi wa sallam yuksiru min al-istighfari wa tauba haka nan zamu ga in mun duba annabi sallallahu alaihi wa sallam fiyayyen abin koyinmu ya kasance yana yawaita neman gafara da duba. ma annahu ma'asumun min al-khataya duk da cewa shi an kare shi an tsare shi wajen aikata ayyukan zaɓo wa kad gafara Allahu lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar wanda kuma shi Allah ya gafarta masa duk abin da ya gabata na zunubansa da abin da ya jinkirta da abin da ya gabata na kuskure saboda haka fagairuhu minan nafi aula bizali wanda ba manzan Allah ba ai shi ya fi cancantar wannan idan har manzan Allah shi ne zai dinga yawan wannan to ai wanda ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ya fi tantancin istighfari da tuba zuwa ga Allah saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yake wasiya wa al'ummansa da neman gafara da tuba zuwa ga Allah saboda haka yake gaya wa mutane kamar yadda Allah ya hakaito daga gare shi wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'tiku alladhi fadlin qawla wa in tawallaw fa inni akhafu Allah madaukakin sarki yake cewa wa anin rabbakum kuma ku nemi gafaran ubangijinku sun matubu ilaihi sannan ku tuba ku koma zuwa gare shi idan kuna istighfari kuna tuba zuwa ga Allah Allah yace ce yumatti'ukum mata'an hasana Allah zai jiyar da ku wani daɗi kyakkyawan jin daɗi ila ajalin musamman zuwa wani lokaci yankake da aka yanka muku na ajali idan kuna istighfari istighfari yana maganin kunci yana fitar da mutum yayin da ya shiga kunci ko hali na kakanika istighfari yana maganin wannan yana maganin talauci musiba da sauran fitintunu da bala'o'i da fari da sauransu saboda haka Allah ya ce ku duba zuwa ga ubangijin ku, Allah madaukakin sarki zai jiyar da ku wani jin daɗi zuwa wani lokaci da aka yanka mu wa yi wuce zi fadlin falla kuma Allah madaukakin sarki zai ba ma kowane ma'abucin falala falalansa daga al'agarin ya sa Allah ya kara masa yadda mun ji yadda ya yi umarni yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni yake cewa ya ku mutane tubu ila Allah wastaghfiru ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafararsa yake gwada wa mutane cewa fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra lalle ni nakan tuba sau ɗari a rana والاستغفار تارة يقرن بالتوبة wani lokaci za mu ga tuba neman gafara ana hada ta da tuba kamar yadda ya zo cikin ayoyi da hadisai wani lokaci kuma sai a ambaci neman gafaran kadai kamar yadda Allah ya ce laula tastaghfirullaha la'allakum turhamun wannan yake nuna ashe neman gafara istighfari yakan jawo ra'amar Allah idan mutane suna so su yi gam da kadar su samu ra'amar Allah to su dinga istighfari Allah madaukakin zargi a wata aya yake cewa wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim Allah madaukakin sarki yace wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihi Allah madaukakin sarki ba zai azabtar da su ba alhali kai manzon Allah kana cikin su ya halakar da su wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun kuma Allah madaukakin sarki ba mai azabtar da bayi bane alhali suna neman gafara suna tuba suna neman gafaran zunubansu A ibu minar zambi kamar la zambala mai tuba mai neman gafaran zunubansa ya tuba ya koma zuwa ga Allah ya dena kamar wanda bayi da zunubai ne matukar zai yi tuba na gaskiya ya dena wal istighfarul mudrak mufarrid ka tauba wa huwa tauba bi ainiha وأما إن ذكران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية الشر ما مدى إذا استغفاري da tauba suka haɗu Waɗannan lafuza guda biyu suka zo lafazin istighfari da lafazin tuba to shi lafazin istighfari yana nufin neman kariya ne daga sharrin da ya wuce neman gafara ne daga zunuban da ka aikata a baya shi kuma a tauba yana nufin neman kariya ne daga sharrin abinda kake jin tsoron fadawa ko aikatawa a nan gaba na abin da ya shafi miyagun ayyuka saboda haka والتوبة من جميع الذنوب واجبة على القول توبة daga dukkan zunubai da muka san muke aikatawa wannan wajibi ne alal wajibi ne na gaggawa ba abu ne da zaka ce sai gobe sai wata wata sai wani shekara a'a duba wajibi ne alal wajibi ne rayuwarka ba a hannunka take ba ballanta na ka ce sai wata sati zan tuba a sai ramadan a sai kaza sai gobe a lokacin da kawai ka tuna abin da kake ba daidai ba ne ka san abin da kake saban allah ne allah baya so ka tuba ne لأن الله تعالى أمر بها أمر إيجاب saboda Allah ya yi umarni ne da tuba umarni na wajabci Allah ya ce ya ayyuhan lazina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا Allah madaukakin sarki yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani maza da mata tubu ila Allah tawbatan nasuha Allah yake ku tuba ku koma zuwa ga Allah ku yi tuba na gaskiya ku tuba tuba na gaskiya ba tuban muzuru ba wa allaka alfalaha alaiha Allah sai ya allaka ya ta'allaka samun rabo a kan duba a ina Allah maɗaukakin sarki yace wa tubo, ila jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Allah maɗaukakin sarki a wannan aya sai ya allaka rabauta da tuba bayan a wancan aya ya nuna mana wajabcin tuban Allah ya kirayi muminai da su tuba zuwa ga Allah tuba na gaskiya a nan Allah ya ce wa tubu ilallahi jami'an ayyuhan mu'minun ya ku muminai ku tuba gaba ɗaya zuwa ga Allah la'allakum tuflihun domin ku rabauta wannan yake nuna mana ce samun rabauta samun falahi yana da alaka da tuba duk wanda yake so ya samu rabauta a rayuwarsa to ya zamo mai tuba ya zamo mai neman gafarar zunubansa domin zunuban nan za su iya kange ka wajen ayyukan alkhairi za su iya sama kasala wajen ayyukan da'a ayyukan zunubai annoba ne to amma wanda yake tuba to ne zai rabota idan kana tuba tuba na gaskiya Allah zai gafarta ma wannan za ka samu dama na ayyukan da'a za ka samu dama na samun rabauta dama na samun ra'amar Allah Allah madaukakin sarki saboda haka kamar yadda muka ji ya yi umarni da tuba cikin ayoyi da dama a cikin alkur'ani sannan sai Allah ya sanya mutane kashi ya raba mutane gurun biyu wanda babu na uku in ba ta nan kana nan in ba ta nan kana nan amma ba na uku da Allah ya tashi kasa mutane sai ya kasa su gida biyu ta'ibun wa zalimun mai tuba da azzalimi ko dai kai a ta'ib ne ko kai azzalimi ba na uku saboda haka Allah ya ce wa man lam yasum fa ulaika humuz zalimun malamai suka ce Allah ya ce duk wanda bai tuba ba to wayannan su ne azzalimai wayanda suke zalintan kansu suka cuci kansu allazina zalamu anfusahum wanda suka cutar da kansu birtikabil khataya wajen aikata ayyukan kurakurai ayyukan sabo da kuma rashin tuba daga waɗannan miyagun ayyuka sai ya zamo sun zalunci kansu amma waɗanda suka tuba ba su ba duha bi zalika su waɗannan da suka ki tuban nan Allah ya ce su ne azzalimai da suka cuci kansu na ayyukan kurakurai da suke aikatawa da kuma rashin tuba da suka yi wannan ya sa suka bijirar da kansu zuwa ga fadawa cikin ukuba da kuma azabar Allah saboda haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana zunubanmu ya ji kanmu ya mana rahama idan an ce a tauba lokacin abinda ake nufi da kalmar tuba a harshen larabci shine arrujo komawa ka koma ma'ana a koma zuwa ga Allah a daina sabo ka koma zuwa ga ayyukan da Allah yake so wa shar'an kalman at-tauba a shari'a kuma abinda ake nufi da tuba don wani yakan yi ayyukan sabo kuma ya ce kawai ya ce ya tuba kuma a sa. an jima yana da niyan an jima ma zai je sake kuma sai ce a hakan wai shi ya tuba to ma'anan tuba a shari'a shine shu'urun bin nadami alama mada ka ji a jikinka ka ji a ranka ka yi nadaman kan abin da ya wuce da ka aikata me yasa ka aikata Abun ya ma ciwo ka ji zafin abin da ka aikata na saba wa Allah sannan bayan ka ji zafin abun ka yi ɗan da na sani wata wajja ilallah fi ma baƙiya sannan ka fiskanci Allah cikin abin da ya rage ma na rayuwa na kwanaki na rayuwa sannan wa kaffun anizam ka kame daga wannan zunubin da ka tuba kai ya zamo ka tuban kuma baka daina ba wannan ba tuba ba ke nan. ko ka tuban amma ba ka nadaman abin da kai abin da kai na zunubin ko kaɗan bai damin ka ko ma kana jin gobe ma za ka sake a aniyarka a sanka to wannan ba tuba kai ba tuba na gaskiya asalin ma'anan tuba shine kai ɗan da na sani kan abin da ka aikata din da ya wuce ka kuma fiskanci Allah ka koma zuwa ga Allah cikin abin da ya rage ma na rayuwa wajen yin abin da yake so sannan kuma ka daina wannan abin da ka tuba a kai ne wa amalin sale sannan kuma da aikata ayyuka na kwarai yana tabbatar da tuba a aikace in mutum ya tuba a aikace tuba na gaskiya ya kuma koma aikata kyawawan ayyuka a madadin munanan ayyuka da ya aikata fahiyar izan ɗaharatun wa zaka to irin wannan tuba in aka same ta ita ce take zamowa tsarkaka ga mutum take zamowa take maslaha ga mutum kuma ita ce hanya wacce take na samun rabauta kuma ita ce tuban nan shine jarin masu rabo tuba jari ne na masu rabo marasa rabo ba sa tuba kuma shine farkon taku na masu neman istikama masu neman dacewa kuma shine hanya na zababbun Allah daga cikin makusanta Allah Allah ya sanya mu a cikinsu saboda aka ya ku uwa masu albarka bukatar bawa ga tuba ya ɗara dukkan wata bukata musulmi yana da bukatar tuba bukata da ta tsara dukkan wata bukata darurancin wannan tuba da fari, darura ne da yake sama da dukkan wata darura domin anna lizunubi wal khataya atharan fil qalbi mu sani cewa ayyukan zunubai fa da ayyukan sabo suna da wani tasiri a cikin zuciya ayyukan zunubai da ayyukan saƙo suna da wani tasiri ga zuciya izajtama'at alal abdi ahlakatu ayyukan sako da ayyukan zunubai in suka taru a kan zuciya sukan halakar da mutum daga cikin mummunan tasiri ko kuma illa na rashin tuba na ayyukan zunubai da ayyukan sako shine irmanul ilm ayyukan sako da zunubai da rashin tuba suna hana ilimi suna hana wa mutum ilimi fa'innal ilma nurun domin ilimi haske ne ilimi wani haske ne da Allah yake jefa shi a cikin zuciya wal ma'asiyatu tudfi'u nur zalika nur aikin saƙo kuma yana gusar da yana kashe wannan hasken a zuciyar mutum saboda haka lokacin da al'imam shafi'i ya zauna a gaban malik imamu malik allah ya ji kansa ya yi karatu ya bashi mamaki ya yi mamakin irin zaƙaƙurancinsa da kuma cikin fahimtansa sai ya ce masa ina ganin lalle Allah ya jefa haske a zuciyarka saboda haka nasiyar da zan ma karka gusar da wannan hasken da safan Allah wa qala shafi'i rahimahullah shakautu ila waƙi'i su a hibzi fa’arshada ni ila tarkil ma’afi wa akhbara ni bi annal ilma nurun wa nurun lahi layi huda ya ce na kai kuka zuwa ga waƙi matsala da nake samu na rashin adda iya kiyaye abubuwa ya ce sai yamun nasiha zuwa ga in ba sabo ya kuma sanar da ni cewa lalle ilimi haske ne hasken Allah kuma ba a ba da shi ga mai sabon Allah saboda haka ayyukan sabo da zunubai suna hana ilimi suna hana fahimtar addini annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man yuridu Allahu bihi khairan yufaqihuhu fi din wanda Allah yake so ya ganar da shi addini yake sonsa da alkhairi shine yake ganar da shi addini wato ka samu kanka kana fahimtar addini wannan ma wata gata ce da ka samu falala ne na Allah ka gode wa Allah ka samu kanka a majalis a irin waɗannan wuraren yanzu haka wani yana wurin saban Allah ne amma kai Allah ya zaɓe ka tana cikin wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah wani waje na zikiri to wannan zaɓin Allah ne kuma Allah maɗaukakin sarki baya ba mu miyagun mutane irin wannan dama yanzu wanda sabo ya masa katutu zunubai suka masa kata-kata zama irin nan wajen ma bai iya ba wahala zai bashi amma zai iya kwana a kulan ya ji baya jin komai ya ji daɗi ya ji nutsuwa amma zama a matsalaci ko wajen karatu sai zama masa matsala kun san me yasa zunubansa da zai koma da istighfari da tuba zuwa ga Allah sai ya yaye masa saboda haka wajibi ne mu dinga tuba mu dinga istighfari mu dinga neman gafaran Allah game da zunubanmu wanda muka sani da wanda ba mu sani ba mu dinga komawa zuwa ga abin da Allah yake so mu bar duk abin da Allah baya so yana daga cikin illar ayyukan zunubai da sabo da rashin tuba hana arziki fa inna ma inda Allah la yunalu bi ma'siyati domin abin da yake wajen Allah ba a samunsa da sabon Allah ba a samun abun Allah da saban Allah in kana son Allah rahamar Allah ni'imar Allah to kai wa Allah da'a aljaza'u min jinsil amal ba yanda za ka yi ka rinka saba wa Allah kuma Allah ya gama ka da rahamarsa in kuma ka ga wani abu kamar rahama to istidraji ta lalace Fa'inal ma'asiya majlabatul lil faqr kuma saban Allah talauci ke jawowa saban Allah yana jawo talauci ko da mutum ka ganci da wadata da komai to yana fama da talauci wannan wadatar ba ta iya wadatar da shi komai in ta tsaro kai da baka da sisi sai ka fi shi kwanciyar hankali me ja masa wannan rashin nutsuwa sabon Allah ومنها وحشة يجدها الآفي في قلبه يكن جاو متن رشن جن دادي دسام النزوى أزوج يسا دسام النزوى أتكان متالي أتكان إيالنسا ومنها ظلمة يجدها في قلبه daga cikin illar rashin tuba da yawan istighfari game da zunuban da muke aikatawa yana haifar da duhu a zuciya ya husu biha kama ya husu bi zulmatin laili alba'in wanda mutum zai dinga ji a ransa kamar yadda yake jin duhu na dare wanda yake mai duhu fatasiru zalmatul ma'afiya li kalbihi ka zulmatul hissiya ne basari sai ya zamo duhun saƙon nan da yake ji a zuciyarsa ya zama kamar duhu na hissi da yake gani da idansa duk lokacin da wannan duhun ya ƙara ƙarfi kuma to zai ƙara samun ɗemuwa da wannan ayyukan da yake aikatawa na zurbai ɗin kuma har ya zo ya fada cikin bidu'o'i cikin bata cikin al'amura na halaka duk bai sani ba ƙarshe ya je ya halaka yayin da kuma ayyukan da'a wa Allah istighfari da tuba wa'annan haske ne a fiskan mutum mai komawa zuwa ga Allah mai istighfari fiskansa za ta zamo tana haske zuciyarsa za ta samu haske zai samu yalwa na arziki duk wanda ya koma zuwa ga Allah da yawaita yi wa Allah da'a sannan Allah zai sa san bayinsa a cikin sansa a cikin zukatan bayinsa yayin da ayyukan sako kuma ita bakanta fiska take da kuma sa in bayi Allah ya jefa insa a cikin zukatan bayi saboda haka a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa innal abda idza akhta khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatu annabi sallallahu alaihi wasallam yake lalle bawa idan ya aikata wani zunubi wani kuskure to akan diga wani baki a zuciyarsa wani digo baki duk sanda ya wani aiki na tsabo sai a diga wani baki a zuciyarsa fa in huwa naza'a wastaghfara idan ya gano ya ciru ya nemi gafara ya dena wannan safon ya nemi gafaran Allah ya koma ya tuba zuwa ga Allah to shi kenan zuciyar sai ta yi fari wannan bakin sai ya tafi wa in ada zida fiha in ya sake aikata saƙon kuma bai tuba ba bai nemi gafaran Allah ba sai a sake ɗigawa hatta ta'alu ala kalbi har wannan bakin duhun ya rufe zuciyar gaba daya annabi ya ce wa huwa ran allazi zakara ta'ala to wannan shine tsatsa arran da Allah ya ce kalla bar rana Allah madaukakin sarki ya ce bal kalla barrana ala qulubihim ma kanu yakfiru Allah ya ce yayi tsatsa a kan zuciyarsu abinda suka kasance suke aikatawa ya riga da ya bata zuciyar ya lalata saboda haka ayyukan zunubai rashin istighfari da tuba zuwa ga Allah yana lalata zuciya tunda mun san mu ba ma'asumai bane manzan Allah mun ga darasi a gare shi shi ma'asumi Allah ya tsare shi daga ayyukan zunubai amma mun ji kullum yakan yi istighfari dai a sallolinsa yana bude su da istighfari ruku'u istighfari sujjada istighfari in ya idar da sallah istighfari ga kuma umarni da yayi wa al'ummarsa da ayoyi da suka zo suke umarni da neman gafara da tuba zuwa ga Allah duka wa'annan isharori ne da suke nuna mana wajabcin neman gafara da tuba saboda haka lalle ina wa kaina da 'yan uwa baki ɗaya wasiya da mu ji tsoron Allah mu dinga neman gafaran zunubanmu a kodayaushe mu kuma zama masu komawa zuwa ga Allah manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa نزل الحجر الأسود Janna, الجنة وهو أشد بيادا wannan dutse da ake kira hajarul aswad na jikin kaba bakin nan annabi ya ce ya sauko ne daga sama yana fari mafi tsananin fari ya fi madara fari amma fasawwadar ya bani adam zunuban 'yan adam ya mai da shi baƙi. wa afkahu Allahu ibratan liman lahu basira Allah sai ya bar wannan dutse ya zamo abin lura ga mai basira saboda haka ayyukan zunubai lalata zuciya suke kuma daga zaran zuciya ta ɓaci shi kenan mutum ya lalace wahina izin tahiqqu alaihi kalimatul azab wal iyazu billah lokacin da zuciya ta lalace kuma to a lokacin kalman azaba yakan tabbatu a kanka wa ya akuzuhu Allah bi zambihi kama a min man qablahu Allah yake sai kuma ya kama shi da zunubansa kamar yadda ya kama waɗanda suka gabace shi Allah madaukakin sarki yana mana ishara yace alam raukan a ahlakna min qablihim min qarni مكناهم في الأرض كم أهلكنا قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قوما آخرين الله مدوككين سركي يكي سوى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم min ƙarnin maganahun fil ardi malan numakkin lakum Allah maɗaukakin sarki yake cewa shin mutane ba su ga yadda muka halakar da waɗanda suka gabace su ba ne wanda mun ba su dama a duniya wanda irin daman da ku ba a baku ba Allah ya ce mun saukar musu da ruwa daga sama mai yawa ga kogi da muka gudanar musu da ke gudana a ƙarƙashinsu amma Allah ya ce sai muka halakar da su saboda zunubansu muka tada wasu bayansu wasu ƙarnin daban me yasa aka halakar da su Allah ya ce saboda zunubansu wannan yake nuna mana zunubi ayyukan sabo suna jawo halaka sukan jawo Allah ya halakar da al'umma sukan jawo annoba sukan jawo fitintinu sukan jawo rashin zaman lafiya a gida a gari a ƙasa lokaci ya yi ko? saboda haka yan uwa masu albarka da yan wayannan kalmomi za mu takaita muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin bayansa masu neman gafaran zunubansu masu tuba zuwa gare shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana dukkan kurakuranmu mu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu gaba daya a Darussalam malam da ya tafiya muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya datar da shi ya dawo da shi cikin aminci da lafiya Allah kuma ya karfafe shi cikin wannan aiki da yake na alkai na tambaya ce wani yana tambaya a kan abin da ya shafi haske gira kamfanin mafi na mutum da yawa kuma da cikin wata gina sai ba ba ta samu da yawa mutum wani ba Allah ya kuma tambaye ni yake cewa wai zai hukuncin haske gashin gira da mata suke yake musamman ma matan wanda a kusan yanzu mai su kamar kwalliya kuma ado to shi ne yake neman kunne haka a to aske gashin gira abu ne wanda yake haramun kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsine ma mai aske gashin giranta da wacce take askewar da wacce ta aske duka an tsine musu la'anar lahun namisa wal mutanamisa Allah madaukakin sarki ya tsinewa mai aske gashin gira da wacce ta nemi a mata to dukkan su dinannu ne saboda haka haramun ne aiki ne na tsinuwa canja halittar Allah ne yadda Allah ya miki kiran ki bashi haka ki canja ki aske wannan gayyar halittar Allah ne wanda yana daga cikin alkawarin da shedan ya ɗauka kuma dama zai sa mabiyansa su aikata to Allah ya sauke saboda haka haramun ne aiki ne na tsinuwa Allah ya sauke mata su ji tsoron Allah su dena أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك